لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع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 'yan uwa masu albarka ina yi mana barka da saduwa a daidai wannan lokaci kamar yadda muka ga taken wannan zama namu shine yin wanki da kuma ɗauraya dangane da abin da ɗaya daga cikin matasa masu da'awa a ɗarikar tijjaniya ya je ƙasar ghana ya zuba na ƙazanta kamar yadda muka sani cewa ɗarikar tijjaniya a tarihi tana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗariƙu da suka shahara gurin tallata barna da bata da miyagun aƙidu na shirka da kuma kafirci wanda wannan ba abu ne da yake boyayye ba musamman ga duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nawwara masa kwakwalwarsa ya bashi fahimta da iko na iya kallon abubuwan da suke kaiwa su komo tsakanin ma'abota ɗariƙu su ne idan ka ji wani ya fito yana da awar allantaka musamman a wannan zamani za ka ga daga cikinsu ya fito idan ka ga wani mutum ya shahara da iya faɗawa annabi sallallahu alaihi wasallama bakar magana ko wata magana da za ta sa zuciya ko rai na mai imani ya girgiza ko ya fita daga jikinsa to za ka ga daga cikin wannan ɗariƙa yake fita a cikin yunkurin wannan ɗariƙa na ci gaba da haɓaka yaɗa wannan bata nata da sharri da bid'a da akwai maulidi da suke yi a dukkanin shekara a wannan wata maulidin tunawa da haihuwar mu'assis na ita wannan ɗariƙa wanda shine a sheik ahmad attijani sun shirya irin wannan taro kamar da suka saba a duk shekara a ƙasar ghana wannan karo sai suka gayyaci ɗaya daga cikin matasa da ake da su a garin bauchi wanda suke da'awa akan ita wannan mummunar aƙida ko mummunar ɗariƙa wannan bawan allah da ya je ƙasar ghana sai ya saki sa ya saki akalar bakinsa ya dinga faɗar abubuwan da ba su kenan ba abubuwan da suke ƙara tabbatar da abin da muke faɗa a dangane da abin da ya shafi ita wannan ɗariga to wannan bawan Allah abubuwa da ya faɗa ya ji hankalin da yawa daga cikin bayin Allah wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wanda wannan ya sa muka ga dacewar mu ɗauki waɗansu muhimman gaɓoɓi daga cikin maganganun da ya yi sai mu warware su zuwa ga al'umma wanda iya wa'annan gaɓoɓi idan aka warware su to zai bayyana ga al'umma cewa haƙiƙanin abin da ake faɗa a cikin ɗariƙar tijjaniya abu ne na haƙiƙa abu ne na gaskiya don haka za mu ɗauki maganarsa za mu ringa bin daki daki daki insha za mu warware da gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana na lokaci abu na farko wanda zan fara magana a kansa shine zan kunna mana sautinsa za mu saurari wata magana da ya yi akan abin da ya shafi yiwuwar ganin Allah ta baraka wa ta'ala a gidan duniya za mu saurari abin da ya faɗa sai mu bayar da amsa insha Allahu a takaice abin da nake fata shine 'yan uwa masu albarka mu buɗe zukatanmu mu buɗe zukatanmu mu fahimci mu saurari abin da zai faɗa sannan mu fahimci abin da zan faɗa daki bayan daki a hankali bayan a hankali insha Allahu tabaraka wa ta'ala dukkanin gaɓoɓin a zahiri suke a buɗe ta fuskar bayyanar ɓacinsu da kuma lalacewarsu da kuma saɓawarsu ga abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu saurari maganarsa ta farko gata kai a gurin malamai ganin Allah ido da ido ma akalan ja'izi ne aga Allah ido da ido wani zai ce kaji ba ya maka gingirin ko karatu ne to eh jaizi ne aklan ganin Allah ido me yasa me yasa ya zama jaizi saboda annabi Musa ya tambaya rabbi arini anzuru ilayk ina son na ganka da a ce ba a ganin Allah ido da ido da annabi Musa bare tambaya ba saboda annabi Musa jahilci ya koru ga annabawa ya koru ga annabawa don haka idan an ce ba a ganin Allah shi kuma yace sai ya ga Allah to an danganta masa jahilci shi kuma jahilci ya koru ga annabawa don haka ya san ana ganin Allah shi yasa ya nemi ya ga Allah to dan uwa kamar da kuka saurara cewa ya ce ja'izi ne mutum ya ga Allah tabaraka wata Ala a hankalci, to wannan rami ne babba ko ka ce shi ne rami babba mafi girma jigo daga cikin ramuka wanda mabiya son zuciya mabiya bin aƙida ta asha'ira suka faɗa a cikinsa shi ne yin amfani da hankali a cikin abin da ya shafi tabbatar da aƙida wannan faduwa ce rami ne wawa keke na faduwa da waɗawa cikin rami na halaka da barin tafarkin Allah ba ta taɓa yiwuwa mutum ya gina aƙidarsa dogaro da hankali a ce hankali shine uba da abin da idan gance nassi alƙur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita wannan tana bin bayan hankali ne abin da ita tabbata a alƙur'ani ko a sunna idan ya saba da hankali to ba za a yi aiki da wannan abu ba wannan ɓata ne shi yasa lokacin da yayi wannan da'awa yace mutum ya halatta zai iya ganin Allah yace jaiz ne ku makin din wannan kalmar yace jaiz ne to da ya tashi kawo dalili sai yace ai wai saboda zai yiwu a gani a hankalci kaji dalili na farko dalilinsa na biyu sai yace dalili shine saboda annabi Musa ya roƙi ya ga Allah da a ce ya san ba zai yi ya ga Allah ba da ba zai tambayi ya ga Allah ba domin ya san ba zai yiwu ba kuma i tambaya wannan jingina masa jahilci ne wannan maganar ita ma amfani ne da hankali gurin fitar da ita wannan ka'idar wanda ita wannan ka'idar ka'ida ce batila ka'ida ce ta jahilci ka'ida ce ta bata ka'ida ce lalatacciya kwata-kwata ba a aka take ba kuskure ce za mu kawo dalilai akan haka akalla za mu kawo dalili guda uku amma kafin na ambaci dalilan ‘yan uwa ina so mu fahimta cewa abu na farko shi wannan junaidu ita wannan maganar asalinta ba ta ce. ba maganar sa bace ba maganar sa bace magana ce ta dan malamin sa Shehu Ibrahim Inyas ya ambace ta a cikin littafin sa Kashiful Ilbas ko Kashiful Albas kamar yadda malam Sani kafin ga yake faɗa Kashiful Ilbas a nan shehu ibrahim ya faɗi ita wannan magana tare da wannan dalilin na cewa annabi musa ya roƙi ya ga allah idan ka ɗauki littafin kashiful ilbas gashi ka buɗe shafinsa na ɗari da hamsin za ka ga ita wannan magana a shafinsa na ɗari da hamsin shehu ibrahim yana yake kawo dalilai da ke nuna halacci ko yiwuwar a ga allah tabaraka wata ala a hankalce sai ya ce wa minha daga cikin waɗannan dalilai da ke nuna cewa ya halatta a ga Allah aƙalan sai ya ce laukanatin ru'uyatu mumtani'a da a ce ganin Allah Ta baraka wa ta'ala abu ne da ba zai yiwu ba lama sa'alaha Musa da annabi Musa alaihi salatu wassalam haka ya kawo sunan bugaya ba tare da wani salati ko girmamawa ba haka annabi Musa alaihi salatu wassalam yaro da annabi Musa alaihi salam ba da bai roki Allah tabaraka wa ta'ala ba cewa yana son ya ganka iz la yajuzu ala an-nabiyyi su'alul muhali domin baya halatta ga annabi ya roki abin da ba zai yiwu ba iz huwa jahlun domin yin haka jahilci ne kaji ka'idar inda ya samu ta wa yastahilu ala nabiyyi al-jahl shi ko jahilci abu ne da ba zai yiwu ba a hakkin annabi wannan haka yake a gurin musulmi tare da shi shek din ya kuma jingina shi a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka koma tafsirin sa na cikin surat farkon suratu Yusuf magana ce mara daɗi ba buƙatar mu haka ta koma ba da labari akan ta amma ya nasabta wannan dangi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shine topic din mu ba to wannan ita ce asalin maganar a inda isa mota kada mu manta shafin a shafi na 150 annabi baya tambayar abin da ba zai yiwu ba domin in ba zai yiwu ba ya sani in zai yiwu ya sani to saboda haka yanzu za mu karanta mu ga dalilai guda uku da ke tabbatar da cewa annabi yakan tambayi Allah ta baraka wa ta'ala abu sa ransa Allah zai yi abu. sai bayan ya tambaya sai Allah ya bayyana masa ai ba zai yiwu ba sannan ne zai samu ilimin cewa to kaza ba zai yiwu ba kaza ne zai yiwu annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin suratul a'raf aya ta uku, ya tambayi Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake ba mu labari yace walamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik yace ya Allah ba ni dama an ganka qala sai Allah ya ce da shi lan tarani ba za ka ganni ba Musa kaga yayi roƙo ya nema yace Allah hore mun ganin ka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi amsa yace masa lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa sai annabi musa sai isuma falamma afaqa yayin da annabi musa ya farka ya farfaɗo, ƙala sai ya buɗe baki ya ce da Ubangiji subhanaka ya ce Allah tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilaika ya Allah na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne na farko cikin masu miƙa wuya da imani a game da sha'aninka ya ubangiji annabi musa ya roƙi abu allah ya ce da shi ba zai yi ba da ya san ba zai yi ba da ya gashi nan yanzu kuma yana yin tuba ya ce tuftu ilaika na tuba a gare ka ya ubangiji idan ka ce annabi ya tambayi abu wanda ba shi da iliminsa ko ba shi da sanin cewa ba zai yiwu ba ya roƙi Allah wannan abun jingina masa jahilci ne gashi ya tabbata haƙin shi annabi Musa din alaihi salatu wassalam ga gashi ita waccan ka'idar ka'ida ce ɓatacciya ba daidai bace ba kuskure ce abu na biyu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a cikin suratul Hud Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari ce annabi Nuhu ya roƙi ubangiji akan ya tsiratar da ɗansa. yace saboda wannan ɗanasa yana daga cikin iyalansa Allah kuma ya masa alƙawarin zai tsamar da shi da shi da iyalansa Allah ce wa nada nuhun rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi amsa yace qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi a kansa annabi nuhu kada ka tambaye ni abin da ba ka da ilimi a kansa yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa Allah ya ce kaka tambaye ni wannan wani ya ce annabi ya tambayi abin da ba zai yiwu ba jingina masa jahilci ne wannan magana ba daidai ba ce ba kuskure ce ga Allah yana gaya wa annabi Ka kaga in dai alqur'ani ya tabbatar da wannan abu to wani wanda ya faɗi sabanin wannan shine i kuskure abin da Allah ya faɗa shine daidai abin da wani Allah kuma ya faɗa kuskure ne ba daidai ba ne wanda wannan ma zai ƙara tabbatar mana da abin da muka faɗa na cewa amfani da hankali a babin aƙida ɓata ne domin mutum zai ta gwara kansa ne da ayoyin alƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka anan nan gurin sai ce kaka ƙara tambaya ta abin da baka da ilimi a kansa inni a'idhuka an takuna minal jahili sai ya ce qala rabbi a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi shi ma sai roƙi tsarin Allah tabaraka wata'ala ya ce wa illa tagfirli wa tarhamni akun min al-khasirin kaga shi ya tuba ya yi repenting ya miƙa lamarinsa koma da su zuwa ga Allah tabaraka wata'ala kaga wannan annabi nuhu ne shi ma kaga wannan ka'ida ta tabbata ɓatacciya ce abu na uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-imamu muslim ya fitar hadisin sa'ad ibn abi waqas Ya ce, sa'altu rabbi thalathan na roƙi ubangiji na abubuwa guda uku na taini, sai Allah tabaraka wata ta'ala ba bani abubuwa biyu a cikin wayannan guda uku wa ne wahida Allah kuma bai bani guda ɗaya a cikinsu ba a cikin manzo sallama ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kada ya halakar da al'ummarsa da annoba ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kada ya ke al'ummarsa kewa guda ɗaya irin yadda ya yi wa al'umar annabi nuhu irin yadda iwa su fir'auna aka dirkake su aka turo musu ruwa aka musu kaza yace ya Allah karka halaka mun da al'umata a dare ɗaya duka ka dirkake su Allah tabaraka wataala ya amsa wa manzo Allah wasallam wannan addu'a abu na uku shine ya roki Allah tabaraka wataala yace ya Allah ina roƙonka kada ka dora rigima da fitina tsakankanin al'ummata su dinga yaƙar junan su sashin su ya dinga faɗa da sashi annabi sallama yace sai Allah tabaraka wataala bai bani wannan ba wa mana'ani da Allah ya bai bani guda ɗayan nan ba saboda hikimar Allah saboda sanin Allah tabaraka wa ta'ala game da abin da zai je ya dawo kaga ba za ka jingina wannan magana ga annabawa ba ƙarshen tuka-tuk annabi sallallahu alaihi wasallama ya rufe ita wannan ƙofar gabaki ɗayanta ma da nassinsa ingantaccen hadisi yana cikin sai na muslim ƙarƙashin hadisi na 2931 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shelanta ga sahabbansa yace ku sani ɗaya daga cikin ku ba zai taba ganin Allah ba sai bayan ya mutu ɗaya daga cikin ku ba zai taba ganin ubangiji ta baraka wa ta'ala ba sai bayan ya mutu ma'ana sai an je lahira wanda wannan shine abin da musulunci ya tabbatar shine abin da yake ingantacce a addinance a musulunci cewa ran alkiyama za a ga Allah tabaraka wa ta'ala amma a duniya manzo Allah sallama ya faɗa da bakinsa mai tsarki da daraja da albarka yace ba za ku ga Allah ba ga hadisi a cikin sayyidina al-Imam Muslim manzo sallama yake cewa ta'allamu malaman shari'i suka ce ai ilamu ku sani annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamuta dayan ku ba zai taba ganin ubangijinsa ba Allah har sai ya mutu ɗayanku ba zai taɓa ganin ubangijinsa ba har sai bayan ya mutu manzo Allah sallama ya faɗi wannan maganar wannan abin da manzo Allah ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba ɗayanku ba zai taɓa yinsa ba yau wani ya zo ya ce ai zai yiwu aƙalan ƙofar da manzo Allah sallama ya rufe ta wani ya zo ya ce ai za ta iya buɗuwa a hankalci wannan wani irin hankali ne aƙalan yana jijjiga kai wannan wani hankali ne zai buɗe ƙofar da manzon Allah ya ce ba za ku ga Allah ba sai bayan kun rasu sai an je lahira kenan sai ranar alkiyama a nan ne mun ji manzon Allah ya ce za ku ga Allah yau ga wani yana kaɗa kai da sunan da'awa yana zahar ido yana cewa zai yi akalan eh malamai sun faɗa gashi wasu daga cikin malamai amma kuskure ne manzo Allah sallama ya ce ba za a gani ba saboda haka ko a hankalce ko a wane ne ba zai yiwu ba ba za a ga Allah ba ba za a ga Allah ba duk wanda yace ya ga Allah ƙarya yake duk wanda yace da kai ya ga Allah wannan in ka keɓance sabanin da malamai suka da shi akan cewa shin manzo sallama ya ga Allah ko kuma manzo sallama bai ga Allah ba to duk abun da i kasa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yace da kai ya ga Allah ƙarya yake shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wanda duke da awai ya ce ya ga Allah to wannan yana kokarin fifita kansa ne akan annabi Musa alaihi salatu wassalam domin annabi Musa ya roki ga Allah Allah yace ba za ka ganni ba ba zai yiwu ba Allah yace da shi ba zai yiwu ba abin mamaki yan uwa idan ka dauki ita wani gana shi wannan bawan Allah Junaid kamar yadda muka ambata muka ce Sheikh Ibrahim ne ya kawo ta a cikin littafin Kashiful Ilbas shafi na 150 to a shafin da yake kusa da wannan shafi na 150 shafi na 151 kenan Sheikh ɗin da kansa ya kawo magana daga Al-Qushairi. Al-Qushairi yana hakaito ijma'i na malaman musulunci fa akan cewa ganin Allah ba ja'izi bane ba zai yiwu ba. Shi kuma yaron yana cewa ja'izi ne a ƙalan. A shafi na 151 yace wa qala fi risalatil qushairiyya yace ya faɗa a cikin risala al-qushairiyya ga abin da suke cewa faslun fasali fa in idan aka ce hal ta juzu ru'yatullahi bil absari yawma fid dunya ala jihatil karama shin hal ta juzu tana halatta yana yiwuwa ganin Allah a duniya yau a babin karama shin wani wali Allah zai iya karrama shi da ganinsa a duniya fal jawabu anhu al-kushairi yace amsa dangane da wannan annal aqwa fihi magana mafi ƙarfi a cikin fatawan nan annahu la yajuzu shine ganin Allah baya halatta li husulil ijma'i alaihi domin samuwar ijma'i a kansa cewa ba zai yiwu a ga Allah ba an samu ijma'i biyo bayan wancan hadisin na manzon Allah da ice ba za ku ga Allah ba sai bayan kun mutu yau ga ijma'i a kusa da shafin ya ka hakaito wannan cewa ai annabi ai ya halatta za za iya gani sai kuma aka ce da kai ga ijma'i na malamai akan cewa ba zai yi a ga Allah ba baka ga wannan ijma'i ba me yasa baka bada labarin sa me yasa baka bada labarin wannan ba sannan ƴan uwa masu albarka fa mi sani a cikin ɗariƙar tijjaniya idan ana maganar ganin Allah tabaraka wa ta'ala magankaniyar magana ce fa in ka nasabta ta da abin da suke kawo a cikin babinta a cikin ɗariƙa tijjaniya akwai maganar da suke kawo daga wani daga cikin ɗalibai ko muridai yana hakaitar da labarin cewa akwai shehin da ka gan shi sau ɗaya ya fi ka ga Allah sau dubu kaga nan magana yiwuwar ganin Allah ake yi to akwai fa magana cewa akwai shehi Abu Yazid Al-Bastami ka gan shi sau ɗaya ya fi ka ga Allah sau dubu ita ma tana cikin wannan littafin da har wa yau na kashiful ilbas yana cikin wannan littafin na kashiful ilbasi ka buɗe shafi na 256 256 ga tana bara ku ji abin da yake cewa walidhalika qala ba'dul arifina sakamakon haka ne wani sashe na arifai yake faɗa fi haƙƙin tilmizi alladhi istagna billahi ala za'mihi an ru'yati abi yazida wannan muridi ya ce shi ya wadata daga ganin Allah shi baya buƙatar ya ga Allah in dai zai ga Abu Yazid li an yara Aba Yazid marratan ya ce shi dai da ya ga Aba Yazid sau ɗaya khairul lahu wannan shi yafi alkhairi gare shi min an yara Allah alfa marra sama da ya ga Allah sau dubu ya ga Aba Yazid sau ɗaya ya fiye masa ya ga Allah tabaraka wa sau nawa ya ga Allah tabaraka wa ta'ala sau dubu kaga maganar a cikin ɗariƙar tijjaniya babban magana ce don haka idan ka kuskura ka tasirantu da wani abu na maganar wannan ɗan taliki ayya halatta halatta ga Allah yana kaɗa kai za a kai ka wannan ramin na cewa to fa a cikin shehinai akwai wanda idan ka gan shi sau ɗaya ya ma fi ka ga Allahn sau dubu a nan za ka koma ganin ma Allahn ba komai ba ne daga nan an koyi an sa maka ruhin raina Allah shin magana nan akwai ta ko ba ita 256 shin wancan ijma'in da aka kawo 151 akwai ko babu akwai ko babu kaga wannan maganar tasa bacin ta ya bayyana ba ba abu ne da yake rufaffe ko boyayye ba abu ne na bata abu ne na lalacewa a shigo cikin al'ummar musulmi ana ga musu cewa za su iya ganin Allah annabi sallama kuma ya rufe wannan kofar don haka duk kofar da annabi ya rufe ta duk wanda ya kokarin ya bude ta wallahi tallahi ba za mu kyale shi ba ya faɗi wannan maganar ne biyo bayan bayani akan wai halaccin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri wanda wannan babu mun jima da wuce shi mun yi bayani akan cewa hadisin Abu Huraira wanda ake kawo shi da lafazin manzo sallama ya ce duk wanda ya gana mafarki da sannu zai ganni a zahiri mun faɗa wannan riwaya lafazi ne da yake shazi lafazi ne shaz saboda sama da sahabi guda goma ne suka rauci wannan hadisin ba da wannan lafazin ba abu huraira shi kaɗai ne a cikin taro na marawita irawito wannan lafazin sannan a cikin ta a cikin wannan lafazin na abu hurairan akwai marawaita sama da guda shida suka rawaita daga Abu Huraira kusan guda biyar duk irin wancan suka rawaita daga Abu Huraira guda ɗaya ne ya rawaice da wannan lafazin kuma shi ma wannan guda ɗayan da ya rawaito shi kamar yadda da Muslim ya kawo sai da ya kawo shi da sigar shakka kuma da yawa daga cikin malamai sun yi bayani akan haka sun yi bayani akan cewa hadisi ne da yake shaf akan duk wanda ya shirya akan wannan ya zo mu zauna da shi ka je ka ɗauko hadisi shazi kana kafa hujja da shi kana ruguza abin da nassi tabbatacce ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Allah cikin alqur'ani ya tabbatar kawai dan ka karfafi san zuciyarka ka ce ai a hadisi yazo wani hadisin hadisi da yake shaz hadisi da yake shaz sannan ƴan uwa masu albarka ya kamata mu hankalta mu faɗaka mu gane duk lokacin da ka ji mutanen nan sun zo suna da awo cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri ka koma ka bibi abubuwan da suke kawo karkashin haduwa da manzon Allah na farko yanayin haduwa da manzon Allah babu ladabi a ciki sallallahu alaihi wasallam ka ci cibis ake ka ci bis fa ya tausaye ce mun hadu ko ya ce ya zo mun kuma ka bada kuma ka je ka karanta ka gani randa duk za a baka labarin aka ce da kai sun haɗu da manzon Allah sallama shehinan su zaka ga manzon Allah sallama a hadimi yake karewa hidima yake yi wa shehinai randa duk shehu ya baka labari yace sun hadu da manzon Allah to ka tsaya ka karanta ka ga menene ya faru a gurin ko ka ga annabi sallama sako izo ikawo shehu tijani annabi shine dan aikensa annabi ake ba sako ika masa Shi yake son ya tabbatar maka ai ana ganin annabi sallama ido da ido to idan an gama sallama ido da ido me yake muku so yake kuma ya kai karamin cewa in sun ga manzon Allah sallama fa a zahiri to fa hidima yake yi wa kuma shehinansu wannan hadari ne ba karami ba ka karanta annabi sallama ya ganshi ya ce da shi shehu tijjani duk wanda ya ganka dan aljanna ne ba shi aka yi aiki ba duk wanda ya ciyar da kai abincinsa dan aljanna ne ba aiki aka yi shehu ba duk wanda ya baka kuɗinsa shi ma wannan dan aljanna ne ba shehu ake wa hidima ba haka annabi sallama yana zuwa duk ran litinin da ran kaza suna zama tare da shehu duk tare da shi da akwai mala'iku guda bakwai suna rubuta sunayen waɗanda za su dinga ganin shehu tijjani a wannan ranar da mala'iku nan da annabi suna zauna kamar yadda aka faɗa cikin al-yaqratul farida in dai suka ce da kai ga manzo Allah sun ganshi to zaka ga hidima ike musu wannan ai kaskantarwa ce a haƙƙin manzon Allah sallama wani shehi ya ce annabi yana masa hidima Umarul Futi a cikin Rimahu ya ba da labari ai ya ce ya je yana karantarwa a wani majalisi yana yin bayani a tsaye sai ga muridai a gabansa suna zaune kawai sai ga manzon Allah a cikin muridan a zaune yana saurara karatun Umarul Futi lokacin da Sayyidina Abubakar yana jan sallah manzo sallama baya nan da annabi ya dawo sallallahu alaihi wasallama aka dinga yau sayyidina abubakar ishara akan cewa ga shugaban mu nan ya shigo sayyidina abubakar ya ji tafi ya wai ga manzo Allah ya ci gaba da ja eh baya maza sallama ya shiga ya karasa sallar da idan ya ce abubakar ya na maka ishara ka karasa sallah amma baka karasa ba yace haba ya rasulullah ya dan Abu hafa zai ja sallah ga manzon Allah baya yace wannan ai abu ne da ba zai yi ba amma haka Umarul Futi ya rubuta a littafin sa Rimahu yace ya ga manzon Allah kiri da muzu a cikin almajiransa a zauna yana sauraron karatu Annabi sallama ya zauna yana sauraron karatun Umarul Futi yana yin wa'azi yana karanta wa Annabi a zauna a cikin muridai ko yace Annabi sallama ya je gidansa sun yi hira Sheikh Ibrahim Inyas a cikin kunakiriya labari ya bada ce manzo Allah ne yake mai rakiya rafaqani min kaulakal aminu annabi sallallahu alaihi wasallama ne dan rakiya shehu Ibrahim rakiya yake masa ma duk inda za su baka labari sun ce da kai ga manzo Allah sallama zan haɗu da shi hidima suke bada labarin ya zo yi musu wallahi ƙarya kuke yi saboda ka kar wani musulmi ya rudu da wayannan maganganu nasa maganganu ne da ya gina su akan zuciya son zuciya kokari yake ya gina wani tubali na karfafar shirkar da take cikin aqidar su da kuma wuce gona da iri da keta alfarmar shari'ar musulunci wanda wannan abu ne da yake buɗaɗɗe. wannan gaba ta farko kenan mun ba da amsa akan ta mun warware ta mun ba da tonan asiri akan ta saboda haka za mu tsallaka gaba ta biyu mu ji abin da ya faɗa gaci shi kuma la ilaha illallah menene abun musu akan la ilaha illallah akwai mai musu la ilaha illallah musulmi yana musu la ilaha illallah afdalu ma kuntu wa ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyen abin da na faɗa ni da annabawa shine la ilaha illallah ne musun wannan amma duk da haka wasu saboda famali haula'i famali haula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna qawla ba su fahimtan komai wai hatta a zauna ma ana la ilaha illallah la ila wai shi ma laifi ne wai shi ma sai an nuna a ina annabi ya zauna ya la ilaha illallah ah me ya samu kwakwalwanka attaruhu da kake sayarwa a ina kaga annabi ya sayar da attaruhu <laughs> eh gidan cibi da kake kamawa kai wazi a ina kaga annabi yayi yayi wazi a gidan cibi malami attaruhu eh, wato bayan Allah nan hatta magana da ta shafi bidi'a ba sa iya rabewa tsakanin shari'a kirkira a cikin shari'a a cikin addini da kuma kirkira a cikin al'ada yasa yake yin misali da da da da attaruhu siyar da attaruhu da kuma talabijin wanda a karkashin wannan babun akwai wani shehinsu da ya taba yin misali da da cin ɗan wake da fanka da mota kaga wannan magana ta gaskiya a ƙarƙashin wannan babun islamiyya yake bukata islamiyya yake bukata a mai da shi e, in dai bai fahimci hadisin da na Aisha maza sallama yace man ahdatha fi amrina hadha bai gane cewa fi amrina din nan a cikin lamarin addini ake magana akai ba to kaga a wannan babin gaskiya ya kamata a mai da shi islamiyya a zaune da shi a masa bayani akan cewa kirkira da ake magana akai a cikin addini ake ka kirkiri wata ibada wata bauta da sunan bautar Allah ce in an yi za a samu lada ba magana ake akan kirkirar al'amura a babin rayuwa ko a babin al'ada ko a babin duniya ba ba kansa ake magana ba amma kaji wai shi maganar da yake cewa ana fada ko ana inkari akan abin da suke yi da sunan zikiri wai wai wai to dan attaruhun da kake siyarwa <laughs> Allah tabaraka ta'ala ya shirya Allah ya yafe mana ya uwa masu albarka babu shakka ahlus sunna suna kaunar zikiri kuma suna yin zikiri kuma ba sa yin sakaci da zikiri wanda ya shafi hailala istighfari salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasbihi da duk sauran wasu azkar da kake iya tunawa ahlus sunna sun fi kowa lazumtar su ahlus sunna sun fi kowa yin su ahlus sunna sun fi kowa bugun kirji da ji da wa'annan al-azkar amma wannan maganar da yake faɗa lallai kam tana buƙatar amsa amma kafin mu bada amsa a kanta, yana da kyau mu sani cewa akwai wasu nau'i na tabi'ai da suka taɓa zama kamar yadda ya inganta a riwayoyi mabambanta sun je sun zauna suna yin zikiri din hadda hailala din a ciki wani zai ce ku yi ah, hallilu mi'a ku yi hailala ɗari wani ya ce ku yi kaza guda ɗari ku yi kaza ku yi kaza aka je aka gaya abdullahi dan mas'ud ya zo itace sai ce da su bid'a kuke yi zikiri ne amma idan ka sarrafa shi ta wata hanya da Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da asarra da annabi sallama bai koyar da a sarrafa shi ta wannan bangaren ba sahabban manzon Allah suna hanawa wasu kore a nan kusa kusa shehu usmanu dan fodiyo ya ba da labari a cikin littafinsa kaman wasiƙatul ikhwan ne ina iya tunawa wasiƙatul ikhwan a ciki shi Usman dan Fodiyo ya kawo labarin wani bawan Allah da yake yin al-azkar din nan da ake yin su bayan sallar farilla subhanallah 33 alhamdulillah 33 la ilaha illallah 33 da la ilaha illallah ta karshe cikon ta 100 shi bawan Allah da yin yadda da sallah baya yin guda 33 kun sai yake yin kowanne guda 100 100 kaga hailalar ce kaga istighfarin ne kaga subhanallah ne alhamdulillah ne Allahu akbar ne amma bawon Allah sai yi mafarki cewa an tayar da alkiyama shehu dan fodiyo ya kawo aka an tayar da sallah an tayar da alkiyama an zo ana ba da ladan waɗanda suka yi sallah suka yi zikirai bayan sallah da an zo kansa sai a mai da shi baya da zo kan zo kansa sai a tsallake shi a mai da shi baya sai yake tambaya a gurin ko mala'ika yake tambaya yace ya kana ba kowa ladan sa ni ba ka ban nawa ba sai yace mu waɗanda akal Allah yace mu sallama mu ba wa lada su ne waɗanda suka yi 33 shi Allah ya turo manzon Allah da shi kai kuma ɗari kai sai ka je ka nemi wanda yace kai ɗari ɗari sai kai ma ibaka ladan ka mu masu 33 ko aka ce mu sallama sai ya farga firgikit shi dan fodiyo yace ya tashi a firgice a gigice sai ya tubar wa Allah daga istighfarin da ya kara daga hailala kaga wanda ba za ka ce yana kin hailala ba wannan kawai na kawo ta ne dan yan uwa su fahimci abin eh ba wai zurfafawa zabi ba saboda haka ba laifi bane idan mutum yana yin abin da ya zo a shari'a amma ba a hanyar da shari'a ta tsara shi ba a masa inkari a gyara masa abu na ɗaya kenan abu na biyu inkarin da ake yi ga 'yan ɗarikar tijjaniya cikin abin da ya shafi hailala da suke yi ko salati da suka ce suna yi ko kaza da suka ce suna yi tambaya ce guda uku kawai muke buƙatar ta tambaya guda uku ita ce kadai muke da buƙatuwa zuwa ga abamu amsar amsarta ana ba da amsarta an wuce gurin tambaya ta farko a cikin kashiful ilbas shafi na 46 Shehu Ibrahim ya ba da labari akan cewa duk zikirin da ba daga bakin shehi ne aka karbe shi ba ba shi da amfani Ba ya amfanar da muridi ba ya amfanar da ɗalibi to a nan gurin ina makomar zikirin da aka karba daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu karanta yanzu duk zikirin da ba daga bakin ne aka karɓe shi ba mara amfani ne kaga zikirin da aka karba daga bakin shehu shine mai amfani kaga wanda ba daga shehu yake ba mara amfani ne wannan yasa to na kun muka ce ba za a yi ba ba daidai bane na annabi shine daidai wanda aka karba daga manzon Allah shine cikakken mai amfani ma sai kun bata shari'a kun zo kun gina dariƙa ku sai an kamo kuma sai ku ce za ku koma shari'a da ita za ku faki wannan yaudara ce makaryata ne ku maha'inta ka bude shafi na 46 cikin littafin kashiful ilbas wanda duk masu bibiyan nan irin waɗannan gaɓoɓin muke son su zo mu kama ta tare da su amma sai su tafi wani bangon su laɓe ga shafi na 46 karkashin bayan ya kawo wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sai ya ce wa ma'lumun abu ne sananne inda ahli tariqati a gurin ma'abota dariqa anna dhikra alladhi yanfa'u sahibahu akan cewa zikiri wanda yake amfanar da mai yin sa huwal ma'khudhu min al masha'ikil kamilina shine zikirin da aka rikace shi daga kamilai cikin shehinai haga yanzu idan na dauki littafin al-azkar na dauki zikiri daga manzo Allah sallama nake yi wannan ba zai amfani ba idan na gani a hadisi manzo sallama ya ce a dinga yin hailala wannan idan na rikata daga nan nake ba zai amfani ba sai ne ne zai min amfani sai wanda na cirata ko na karbanta daga bakin shehi daga gurin shehi shine wanda yake mai amfani to ku zo ku mana bayani akan wannan wanda aka karba zikiri mai amfani shine zikirin da aka karba daga bakin shehi to ina kuma wanda aka karba daga bakin manzo Allah sallama shi kuma ina makomarsa sannan wannan magana ya zai ta hadu da wancan mu mun ce ƙarya ne zikiri da aka karba daga gurin manzo Allah sallama shine fiyayye akan kowane zikiri ma wannan shine abu na farko abu na biyu a takeice ba wai tsawaita zan ba abu na biyu tambaya ta biyu da muke buƙatar amsar ta ku da kuke yin zikiri lokacin da kuka zauna kuna yin salatul fati misali aqida ku ta fita manzan Allah akwai ɗaya a cikin ku mai karayen haƙori ya ambata wannan da bakinsa abul fatihi wannan abu ne shahararre kowa ya sani ya ji sanda ya faɗi wannan kalma ya ce ta fita ta manzan Allah salatul ibrahimiyya salatul fati ta mata tankau ta wuce ta da aniya haka ya faɗa ta wuce ta da aniya ta manzan Allah wacce ta fito daga bakin annabi Muhammad aka ce ta wannan ta fita in ba a yi maka inkari a wannan ba a me za a maka inkari bawon Allah kai a jawahirul ma'ani cewa aka yi tafi alkur'ani sau dubu shida wannan mun karanta shi ya fi sau nawa tafi alkur'ani sau dubu shida wannan bata ne wannan ƙarya ce wannan shirbici ne da shirme da hauragiya da ƙarya ba wani abu da ya fi alƙur'ani ba wani abu da ya fi alƙur'ani ƙarya ne ta fi alƙur'ani sau dubu shida to wannan ita ma muna buƙatar amsar ta shine dalili na biyu da ake muku inkari dalili na uku abin da yake ambatawa na la ilaha illallah za mu koma da shi cikin littafin jawahirur rasail in muka koma cikin jawahirur rasail juz'i na biyu shafi na 69 jawahirur rasail juz'i na biyu shafi na 69 abin da yake ambatawa gata ita ma ita ce tambaya ta uku akan abin da shafi zikiri yace at-tariqatu tijaniyati hakaza tariqat tijaniya gata da take al-istighfaru was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam babullahi tabaaraka wa ta'ala da kuma eh, tijaniya wala ilaha illallah yace Tijjaniya ita ce istighfari da salati da kuma la ilaha illallah to wayannan abubuwa guda uku da suke sune dariƙar Tijjaniya. sai ya fara bin su kuma daki bayan daki ɗaya bayan ɗaya yana yin bayani a kansu. ga abin da yake cewa la ilaha illallah laha ma'anin kaga la ilaha illallah tana da ma'anoni kama qultu anifan kamar da na ambata a baya to sai ya fara kawo ma'anonin ita la illallah din sai yake cewa la illallah kaga la ilaha illallah la bil siwahu a matakin farko a cikin ma'anarta ta farko kenan tana nufin ba abun bauta bisa cancanta face Allah wannan in na ce ilaha illallah ni haka nake nufi duk wani musulmi in ya faɗi la illallah wannan yake nufi haka duk annabawa in suka ce la ilaha illallah ma'anarsu da muradinsu da la ilaha illallah bai fita daga cikin wannan da'irar ba sai ya ce haza maqamul ammati to faɗin la ilaha illallah da wannan ma'anar makami ne na gama gari wanda su 'yan tijjaniya wannan ba shi ne ba yau da in muna magana la ilaha illallah ta mu ta musulmi ku ba a kanta kuke ba ba da ita ake magana akan ku ba don ku ba ku cikin ammawa wannan shine abu na farko abu na biyu Ya ce, amma fi haqqil qasidina amma a haƙƙin yan tsakiya kenan masu furta la illallah ma din, sai yace la ilaha illallah wanda suke zubi na tsakiya Wanda su ne zubi na farko na farko ga na biyu sannan kuma akwai na uku sai ya yace alqasidina wanda suke nufatar Allah tabaraka wa ta'ala yace la ilaha illallah suka su suna la ilaha illallah yace ai nufin su la maqsuda bil haqqi illa Allah babu abun nufi da gaskiya sai Allah ma'ana Allah ake nufata ana so akai zuwa ga halara Allah ana so akai zuwa ga shuhudi ana so akai zuwa ga ganin Allah wannan shine zai dinga ganin Allah tabaraka wata'ala amma a bayan shamakai zai iya ganin wani abu ya ce da shi Allah amma tare da haka akwai waɗansu labulaye waɗanda suke masu ɗan ah, marasa kauri a tsakankaninsa da shuhudinsa to shine mai cewa la ilaha illallah ai la maqsuda bil haqqi illallah amma wa fi haqqil wasilina amma a haƙƙin waɗanda suke wasilai wa'anda suke wasilai manyan waliyai wannan shine ajin ƴan dariƙa tijjaniya alwasilin shehi wanda yake wasili shehi wanda i ya yayi tarbiya wanda wannan shine manyan shehinai to idan kaga sun zo suna la ilaha illallah la ilaha illallah wanda ita ce muke inkari sai ya ce ai la mawjuda bil haqqi illallah babu saman me sai Allah la mawjuda bil haqqi illallah ba saman me bisa gaskiya sai Allah wannan abun zindiƙanci ne kafirci ne saboda haka wannan la ilaha illallah da kace ana ana inkari ana inkari ne ga wayannan ƴan wannan ajin alwasili mutumin da zai yana la ilaha illallah kansa ike allantarwa amma shi shine Allah shine Allah da yake allantarwa kansa yake allantarwa domin a sa shi yayi wusuli shi ya ma ya zama Allah saboda haka in yazo yana la ilaha illallah yana nufin shi kansa shine Allah din wannan ita ma magana ce da duk wanda zai tattauna ta ita ma abu da take kuma ga ta a rubuce take ma ba ma magana bata lokaci akai ta shehi nan wa'anda ba sa jin tsoro suna fitowa suna faɗa wannan maganar muna da clips da yawa suna nan ga sunan muna da gurare da yawa cikin littattafan ga sunan burjik sai wanda ka zaba saboda ka la ilaha illallah din da ka je kana magana magana ake akan wanda in yana la ilaha illallah kan sai ke allantarwa ba Allah yake tsarkakewa ba ba Allah yake tabbatarwa da haƙi na bauta da allantaka ba to wannan shine shi yasa a gaba i ƙara maka sharhi yace al-awwal sahibu la ilaha na farko wanda ya san shi ba Allah bane ya san waninsa ba Allah bane saboda haka Allah kadai shine Allah shi yake ishara da shi da huwa yace yana cewa ba ba abun bauta da tantanta sai Allah shi Allah wannan shine musulmi sai yace wasani wanda yake martaba ta biyu sahibu la ilaha illa anta wanda ikai ga matsayin shuhudi kenan yana iya kaman ganin ga Allah yana cewa la ilaha illa anta wasalisu na uku kuma shine sahibu la ilaha illa ana shine abocin mai cewa la ilaha illa ana ba abun bauta bisa cancanta sai ni wannan mai zauna mutum yana zama yana cewa la ilaha illallah amma a mukaminsa da yake ambatanta yana nufin la ilaha illa ana wannan kafircin idan ban inkarinsa ba to me nake yi to sai ka zo ka mana bayani ina makomar wannan hailalata ku wacce take zindiƙanci ce mutum yana la ilaha illallah amma ma'anarta da yake halatto a zuciyarsa shine la ilaha illa ana ga ta jawahirur rasail juz'i na biyu shafi na 69 saboda haka idan ka je yana cewa da kai suna inkarin la ilaha illallah wannan yake nufi wannan yake nufi wannan zindikancin ake son a sa maka ai ka koma to shikenan sai ka je a shi ba sa la ilaha illallah la ilaha illallah da ake inkari ita ce wannan dan haka tambayoyi ne guda uku a dunkule ba zikirin da yake amfanarwa sai wanda aka karbe shi daga bakin shehi muka ce ƙarya ne na manzon Allah shine cikakken mami amfani kuwa ba wani zikiri da shi in an karba da gunshe zai amfani na ɗaya kenan na biyu sannan wannan zai ƙarfafa muku ai zikirin shine wanda ai irinsa ne ƴan ɗariƙa ƙadiriya suke irinsa ne ƴan wancan ɗariƙa kuke da kuka zo sai kuka ce naku di ya shafe nasu me kuke nufi da naku ya shafe nasu ya zikiri zai shafa zikiri dama ana shafe zikiri ne ya kamata ku dinga tunani kuna yin nazari a cikin waɗansu al'abara don haka wa'innan su ne tambayoyi guda uku zikiri ko daga annabi sallama aka karbi ko ko zikiri mai amfani ne ba wani zikiri mara amfani amma ku da ku zikirin da zai amfani sai wanda daga shehi aka karba ina makoman na manzon Allah wannan shine abu na farko abu na biyu salatun ku yafi na manzon Allah salatun ku yafi alqur'ani sau dubu shida wannan ita ce magana ta biyu da ake muku inkari magana ta uku la ilaha illallah dinku tana nufin ba abin bauta bisa sai shi mai yin wannan maganar kansa yake allantarwa shine tambaya ta uku gashi mun faɗi littafi da shafi dabara ta rage ga mai shiga rijiya wanda zai rudi da batan da suke yadawa yana ganin shi ma yana sha'awar ya je ya zama Allah ga fili ga mai doki Allah tabaraka wa ta'ala ka tsare mu Allah ka kiyaye al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallama daga fadawa tarkon waɗannan yan bid'a abu na uku za mu saurare shi mu ji maganar da yake fada akan salatul fatih lima ugulika dan uwa kar ka tsaya ka ji bayanin mutum a gurin makiyinsa je ka ka tambayi masoyinsa menene wannan abu salatul fatih ta tabbata a hadisi salatul fatih tana da ruwayoyi mabambanta salatul fatih a littattafan da duniyar musulunci ta yadda da wannan littattafan akwai salatul fatih a ciki akwai akwai to manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ba shi da kunya abin da ya ga dama ma yana iya aikata shi ya ce salatul fati akwai ta a hadisi ɗaya kenan salatul fati littattafan da musulunci ya yadda da su ta zo a ciki shi ne abu na uku na farko shi ne. shehu kamar yadda shehu tijjani ba da labari a cikin jawahir rasail cewa muhammadul bakari shine ya roki allah tabaraka wa ta'ala ya bashi salatin da ba taɓa irin ta ba a duniya ya kuye kwana kaza yana roƙon allah allah tabaraka wa ta'ala ya aiko masa da mala'ika da takaddar haske da salatul fati a jiki salatin da ba taɓa yin ta ba aka kawo muhammadul bakari ita to shin Muhammadu al-Bakari shine a idan akwai ta a hadisi ma'ana tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zamanin tabi'a sahabbai to kaga ta tabbata cewa labarin Muhammadu al-Bakari da shi aka fara saukarwa da ita domin cewa wanda ba wanda ifi kowanne da ba taba yi ba idan ta tabbata cewa a gurin akwai ta a cikin hadisi to labarin Muhammadu al-Bakari shehu karyaye idan kuma da akwai ta idan kuma Muhammadu bakari shine wanda aka fara kawo ita kamar da Shehu ya bada labari to nan nan gurin kuma Junaidu ƙaryayi a gurin ya kamata a ce wani zakwakurin mai hankali ya masa wannan tambayar a gurin duk ga shehinan ne ga tsofaffi nan amma sun ji ana ƙarya sun yi shiru sun ja bakinsu sun yi gum hasbunallahu wa ni'mal wakil wala kun ji kunya to za mu ba da amsa guda biyu akan wannan abu na farko za mu ɗauki littafi ɗaya daga cikin littattafan da suke ishara da shi na musulunci za mu karanta salatin da suke cewa ita ce salatul fati mu ji tsakani da Allah wannan ita ce salatul fati lima ugulika ko ba ita bace wannan shine point number 1 kashi littafin ashifa na al-imam al-qadi iyad shafin na a ah, hamsin da biyu juzu'i na biyu shafi na hamsin da biyu a cikin littafin ashafa ashafa haka muke ce mata da hausa ashifa na Alimamul imamul iya juzu'i na biyu shafi na hamsin da biyu ya kawo riwaya daga salamatul kindi malam salamatul kindi yake cewa kana aliyun yu'allimuna na salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya kasance yana koya mana salati ga manzon Allah ga yadda salatin yake Allahumma dahiyal madhuwati wannan fa shine salatul fati din wannan shine farkon salatul fati Allahumma dahiyal madhuwati wa bari al masmukati wannan shine salatul fati ij'al shara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata tahannunika ala muhammadin abdika wa rasulika alfatihi lima ugulika wal khatimi lima Sabaƙa, wal mu'lini alhaqqa bil haqqi wad damighi li jayshatil abatili kama hummila fattala'a bi amrika li ta'atika mustawfizan fi mardatika wa'iyan li wahayika hafizan li ahdika zuwa ƙarshe wannan rabi ne akwai kuma kusan rabi a ƙasa yana da tsayi dan Allah wannan shine salatul fati yanzu in na ce karanta salatul fati wannan zaka biya wannan shi zaka karanta saboda ciki an ce alfati lima ugulika saboda shi kenan ya zama salatul fati wannan fa in mun kaddara ingancin magana zuwa ga sayyidina ali amma haƙiƙanin zance al-imam ibn kathir a cikin tafsirinsa ya kawo wannan asar din da ya kawo wannan asar din a karkashin sa ya kawo maganan sa abul hajjaj al-mizzi almiz yake cewa shi wannan salamatul kindi din laisa bi ma'rufin kwata ba ma sananne bane ba a babin hadisi laisa bi ma'ruf wa lam yudrik aliyan kuma bai haɗu da sayyidina ali ba saboda haka akwai alinkita tsakanin shi salamatul kindi da sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ita kanta riwayar ma bata inganta zuwa ga sayyidina ali ba sannan in ka ajiye wannan babun ka tambaya kawai kan kai magana isnadi ko inganci shin wannan shine salatul fati lima ugulika wanda yake da wannan ladan wanda yafi qur'anin nan sau dubu shida wanda in ka karanta shi kana da ladan annabawa guda kaza din nan da waye waye idan wannan shine wannan haka ba shi bane yanzu wannan menene wannan abin da wannan bawo Allah ne ya yi ƙarya ya yi ha'inci ya ce ta zo a hadisi dahiyal madhuwati ita ce salatul fati me yasa ba kwa jin kunya ne me yasa ba kwa jin nauyin ku yi ƙarya me yasa ba kwa jin me yasa ƙarya ba ta muku nauyi wannan shine abu na daya kawai a takaice abu na biyu <clears throat> mu dauki littafin jawahirul ma'ani juz'i na daya shafi na 58 zuwa shafi na 59 wannan bugun darul fikr ne <clears throat> shafi na 58 zuwa shafi na 59 a shafi na 58 <clears throat> ya kawo magana inda shi Aliyu Harazimi yake tambaye Shehu Tijjani yace wasa altuhu radiyallahu anhu salatul fatih lima ugulika li'annaha khaliyatun anis salami a cikin ta babu ambatan assalam li amrin aujabahu fa ajaba to me yasa haka sai shehu sai ibada labari yace amma su'alukum <clears throat> an salatul fatih lima ugulika zuwa karshe yace amma tambaye ku dangane da salatul fatih lima ugulika fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyya to ku sani kuskuren ba daga salatul fati din bane a salatul fati a haka ta gangaro daga taskirar gaibu ta zo Muhammad bakari kaga ba magana ta bu a hadisi ake yi ba ta zo ne daga taskira ta gaibu ala hadhihi al-kayfiyya a bisa wannan kaifiya din da kuka ji an karanta muku ita wa ma da minal ghaibi abin kwa da aka ya gangaro daga gaibu kamaluhu sabitun Khadijun, anil qawaidil ma'luma wannan kamalarsa da cikarsa tabbatacciya ce wadda ta fita daga cikin ka'idojin da muka sani laysat min ta'alifi muallifin yace ita salatul fati ba wani ne ya zauna ya rubuta ta ba ba wani ne ya kirkirar da ita ba kamar yadda suke cewa sai da na ali ne ya kirkire ta ita waccan dahil madhuwati kaga ba ita bace ita wannan ba wani mawallafi ne ya wallafa ta ba daga gaibu aka kawo ta a haka a takardar haske kaga ko shehu yayi gaskiya junaidu yayi ƙarya ko junaidu yayi gaskiya shehu yayi ƙarya wannan shafi na 58 dawo shafi na 59 a shafi na 59 zaka ji eh, malam Aliyu Harazim yana cewa qultu li sayyidina ce da shehu Tijjani wa hal kana sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama aliman bi hadha al fadli almutaakhiri fi waqtihi shin manzo Allah sallama yana sane da wannan falala da take damfara da salatul fati wacce ta jinkirta a lokacinsa ga falala ga salatul fati amma annabi sallama bai bada ita a lokacinsa ba bai zantar da sahabbansa ita ba shin annabi ya san da wannan falalar amma ya boye ta bai gaya wa sahabbansa ba qala sai shehu tijjani ce da shi na'am kwarai kuwa manzo Allah ya san da salatul fati kuma ya san da falalarta huwa alimun bihi annabi ya san falala salatul fati qultu sai aliyu harazimi kara cewa da shehu tijjani walima lam yadhkurhu li ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ambata wa sahabbansa su ba kaga nan gurin manzo sallama ya boye wani abu kenan na ilimi har ya bar duniya bai ga wa sahabbansa ba wanda wannan cin mutunci ne a haƙƙin manzon Allah sai ya ce da shi me yasa ya boye wa sahabbansa bai ga musu ita ba lima fihi min hadhal khairi alladhi la yukayyaf domin abinda wannan salatin ya kunsa na alheri da kuma tarin falala wanda ba zai iya musaltuwa ba qala sai shehu tijjani ce mana'ahu amrani abubuwa ne guda biyu suka hana annabi sallallahu alaihi wasallama na farko annahu alima bi ta'khiri waqtihi annabi sallama ya san cewa lokacin bayyana salatul fati da kuma bayanin falalarta abin jinkirtawa ne ba yanzu za a faɗe shi ba shi yasa ya boye yake ga wa sahabbansa wa adami wujudi man yuzhiruhu Allahu ala yadayhi fi zalika alwaqti da kuma rashin bayyanar wanda Allah zai bayyanar da wannan al'amari a hannunsa athani dalili na biyu annahu law zakara lahum da annabi sallama ya ambata gare su hadhal fadl azima wannan falala da take mai girma fi hadhal amalil qalili a cikin wannan aiki da yake dan kadan la talabu minhu da sun nema daga manzon Allah sallama an yubayyinahu lahum da ya bayyana gare su li shiddati hirsihim alal khairi domin tsananin kwaɗayin da suke da shi akan alkhairi wa lam yakun zuhuruhu fi waqtihim kuma alhali bayyanar da wannan falalar ba a lokacin su take ba falihaza lam yadhkuruhu lahum sakamakon haka manzo Allah sallama kwata kwata bai gaya wa sahabbansa labari dangane da salatul fati ko kuma falalarta ba wani ya ce ga ta a hadisi amma ga abin da shehu kuma yake faɗa daban to wannan yana lazumta cikin biyu ɗaya in ma shehu magasgaci ne ɗalibi ya ƙarya ko kuma ɗalibi ya yi gaskiya shehu ya ƙaryanta shehu ya tabbata maƙaryaci sai ku yi zaɓi kuna da zaɓi yana hannunku ku za ku yi abin da kuka ga dama amma dai mu dai ga abin da aka gaya mana ba wani salatul fati a hadisi sannan wancan da suke kawo dahiyal maduwati ba shi ne salatul fati ba sannan ga shehu nan gurin ya gama farke muku wannan layar Allah tabaraka ta'ala ya raba mu da ƙarya da kuma ha'inci ta yan abu na hudu gashi annabi ya ce masa almajiranka sun zama almajiraina annabi ya ce masa muridanka sun zama muridaina annabi ya ce masa sahabbanka sun zama sahabbaina suna da zaki to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa shehu tijjani almajiranka sun zama almajiraina muridanka sun zama muridaina sahabbanka sun zama sahabbaina yanzu labarin da yake baka shi wannan natsayin da shi da jama'ar da suke tare da shi a gurin ai da almajiran shehu tijjani to su ma nan almajiran manzon Allah ne su ma nan sahabban manzon Allah shi ma da yake magana shi ma sahabi ne <laughs> ah, wannan babu wani mai hankali da zai saurari wannan magana tasa amma dai mu sani cewa kullun ƙoƙarinsu shine ya za a su dinga kwatanta kansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai hankali zai iya tambaye kansa yanzu ba magana shi shehun ake ba magana almajiransa ake almajirinsa ya zama almajirin annabi ne muridinsa muridin annabi ne sahabinsa sahabin annabi ne to shi waye shi amsar tana ka kai ka sani kai ka san amsar sahabbansa sahabban annabi ne su muridansa muridan annabi ne su to shi waye shi kai ma ka san amsar ka sani to wannan guda ɗaya ne a cikin sama da guda ɗari na abubuwan da suke na manzan Allah ne shehu ida a wasu suna nan da yawa zan ba mu misalin guda biyu uku zuwa hudu a babin misali wannan mu dauke shi a matsayin na daya bara ku ji na biyu a cikin littafin jawahirul ma'ani ga baki ɗaya zamu kawo guri na farko darul fikir ka bude shafi na 27 shafi na 27 shehu yake cewa wala ra'a ru'ya shehu tijjani farkon al'amarinsa lokacin da walitakarsa za ta fara sai Allah ta baraka wata la idan ga shi wani irin bakon yanayi mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin na na Aisha ta gaya mana cewa annabi sallama baya yin mafarki face sai wannan mafarkin ya zo ya zama gaske shine farkon fara lamarin annabtan manzo Allah sallama to shi ma shehu haka al'amarin nasa yake ya ce wala ra'a ru'ya shehu tijjani bai taba ganin wani mafarki ba illa waka'at walau ba'da hinin sai wannan mafarki nasa ya zo ya tabbata ya gasgata ko da bayan lokaci ne kama akhbara biha radiyallahu anhu kamar yadda shehu ya bada labari da kansa li'anna ru'yal insani sadiqi tadullu ala ma yantahi ilaihi amruhu fil ghalibi yace domin mafarkin mutum wanda yake magaskaci a cikin al'amuransa tana nuni zuwa ga inda al'amarinsa zai tike a mafi rinjayen lokaci kama qalat sayyidatuna Aisha as-Siddiqa radiyallahu anha awwalu ma budi'a bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as saliha fi an kaga sai akai tashbihi cewa yadda al'amarin manzo sallama farkon abin da aka fare masa wahayi da shi shine ah, mafarki na gari mafarki wanda duk abin da i mafarkinsa zai zo ya gaskata to shi ma shehu tijjani farkon al'amarinsa aka yi fara baya mafarki sai abin yahu ya zama gaske sai aka ce kamar yadda haka shine ifari da manzon Allah kaji daya na biyu ah, shafi na 29 mun sani cewa manzo Allah sallama kamar yadda ya tabbata a hadisi shi ma in ana manzo Allah sallama wahayi in ana masa wahayi anau sallama yana jin wani irin nauyi na musamman ko na daban a jikinsa ta yadda har ɗaya daga cikin sa iyo riwaya ice wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya do ya dan fara kafarsa da tasa saboda suna zaune ne haka to da wahayi yake zo manzo sallama yaga Allah yana gumi so sai da kafarsa da kafar manzo sallama ta ta dan fara da kafarsa ya ji wani irin nauyi kamar kafarsa za ta rugurguje kamar kafarsa za ta rugurguje haka yaji to shine a nan gurin shi ma yake ba labari shi shehu tijjani irin wannan ne yake zuwan masa idan ana ka masa labari idan ya shiga hali wadi dina saukar masa shi yana jin irin wannan nauyin kawai zaka ce shi ma in ana masa wahayi yana jin irin wannan nauyi yadda aka bata labarin labarin a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafi na 29 yace wa kadhalika yace haka zalika har wa yau yazharu alaihi yana bayyana ga shehu tijjani min asari jazbihi wa quwwati halihi umurun ukhar lokacin wanda suke faruwa da shehu tijjani sakamakon jazaba da yake shiga da kuma halin da yake tsinta kansa a ciki waɗansu al'amura kuma na daban ka izami jissatihi kamar girma ko kumburar jikinsa wata ila la'alla su a zatansu ko a wasu, idan aka ce da su ai manzo Allah sallama yana nauyaya to ko kumbura suke zaton yayi ko girma suke tunanin ya yi to shi da shehu tijjani gashi wai idan hali ya zo masa sai jikinsa i girmama ya kumbura wamtila'i badanihi kuma jikinsa ya cika ya batse wa tahalluli wajhihi wa thiqalil amri alaihi da kuma nauyin al'amarin da ke sauka a gare shi hatta la yastati a haraka har sai shehu ya kasance ba zai ma iya yin motsi ba wa nadhkuru huna yace zamu ambata anan ma kana yaqulu linnabi sallallahu alaihi wa sallama inda nuzulil wahyi anan ma kaji ta biyu yace ai zamu ambata ko zamu tuna anan gurin irin abin da yake faruwa da annabi Muhammadu lokacin da ake saukan masa da wahayi wa talaqqil amril ilahi da kuma lokacin da yake karɓar al'amari na Allah ana masa wahayi ai shi ma sallama yakan nauyaya yakan ji nauyi to shi ma shehu tijjani haka ta kan faru da shi ya nauyaya sai ya ƙara girma ya kumbura ya tumbatsa jikinsa ya cika ya ƙara nauyi ya ce kamar yadda take faruwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan a a a shafi na 29 kenan abu na biyu idan ka dawo shafi na biyar a fasali na biyu cikin bayanin sirar shehu tijjani ike cewa in ka zo layin can ƙasa layin ƙarshe layi na biyun ƙarshe layi na ukun ƙarshe layi na hudun ƙarshe layi na biyar ɗin ƙarshe na shida layi na bakon ƙarshe wata khallaka bil akhlaqi shar'iyya wa jami'i adabi hal mar'iyya aka ce shehu tijjani yana ɗabi'antuwa da ɗabi'un shari'a sai ya ce fa kana khuluquhul qur'an dan Allah da aka tambayi na Aisha dangane da ɗabi'un manzon Allah me tace cewa tai kana khuluquhul qur'an to yau ga wani na biyu shi ma an samu shi ma kana khuluquhu alquran shi ma ɗabi'unsa na alqur'ani ne kwabo da kwabo irin nawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah shi ne na Aisha ta faɗi ta ce shi ne yake a haka to ga wani na biyu shi ma an ƙara samu Tun yanda aka samu manzo sallama da wani abu sai ya je ya ce shi ma yana da shi tafi shafi na 60 na 72 shafi na saba'in da biyu ya ce wayan tiku bi ilkalimi, wa bada'i'il ilhikami. wannan zai kasance shafi na saba'in da biyu layi na ɗaya na sama kenan na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai sadara ta takwas ya ce yantiku jawami jawami'il kalimi yana yin magana ko yana yin furuci da jawami kalim wane ne Allah ya washi yi masa kimshan wannan shine waye shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kaji wani na biyu shi ma an samu saboda haka wannan ɗaya ne akwai maganganun suna da yawa malam hatta matansa bayan rasuwarsa shi ma ba a rasu har matansa ba a aura in ya rasu yana cikin bugatul mustafid suna nan da yawa wallahi sun fi ɗari wannan na manzan Allah ne sai ya ce shi ma yana da irinsa wannan na manzan Allah ne shi ma yana da irinsa ya ba mu guda biyar a babin misali sai ka ƙara ta da ta wannan yaron gata ita ce wacce sahabban ka sahabbai na ne shi ma yana da sahabbai yadda annabi sallama yake da sahabbai a ƙarshe a shafi na 65 sun bayyana su da abin da suke da bukata muridi yayi bara mu karanta 65 din ku je gabaki dai karshen karatun abin da yake cewa Ya ce, fa a rafta haza. ya kai muridi idan ka san wannan falyakunil muridu ma'a shaykhihi muridi ya kasance tare da shehinsa kama huwa ma'a nabihi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce abin da ake so ka dinga haɗawa? to mai hankali sai ya gani zaka haɗa tsakanin shehu da annabi ya sai ka tambayi imaninka ka tambayi gaskiyarka tsakaninka da Allah da manzan Allah ka tambayi gaskiyarka tsakaninka shin yadda kake yi wa Allah shin yadda kake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da soyayya shin zaka gwamaita tsakanin annabi da shehi tambayi kanka ka san alakarka da Allah ka san alakarka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shin akwai wani da kake gwamaita shi da annabi annabi sallama ya gaya wa sayyidina umar yace ba za ka zama cikakken mumini ba sai ni na kasance mafi soyuwa a gurinka sama da kowa hatta kanka ya shehu yake da shi da sayyidina umar ya tazarar su take annabi yace sai ka so ni sama da kanka to nan muri ana cewa ya so shehu yadda ike san annabi gata yace muridi ya kasance ma'a shaykhihi kama huwa ma'a nabihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'zimi wal mahabbati a cikin girmamawa da kuma ƙauna da soyayya wal istimdadi wal inqita'i ilaihi bil qalbi yadda yake wa annabi haka zai wa shehu wannan shine gabar da ake son akai ga saboda ka can da yazo yana ai sahabban sa sahabbai na ne ka ji gaya inda ake son a ciki da kai sai kai gudu ka tsiratar da imaninka kai gudu ka tseratar da addininka kar ka kuskura ka fada tarkonsu za su raba ka da annabi ne su haɗa ka da waɗansu mutane daban za su kwato ka za su raba ka daga za su tashe ka ne daga gaban ma'aikin Allah su mai da kai gaban wasu mutane sai kai taka tsantsan sai ka ba hankali yanayin lokaci dole za mu ɗan takaita anan, amma kafin na rufe da akwai saƙo ko in ce jawabai guda uku ko guda biyu abu na farko shine dangane da waɗanda suke ɗan bibi akwai wanda a ƙa'ida da ba za su ji wannan karatun ba amma saboda suna neman wasali za su bi shi yanzu duk wannan bayanin da muka yi sun ji shi kuma ya zama hujja a kansu kuma ba za ku ji komai akan wannan ɗin ba don ba su da amsa to za su ji saboda neman wasali to a ƙarƙashin neman wasali ga wani assignment wanda shi ma a cikin karatun dai na wannan yaron dai a gane din yake guda biyu <coughs> assignment na farko shine dala ga wani a littafi da yaron ya ambata yace na suyuti ne fara ku ji السيوطي sayuti a cikin في تمكين fi النبي والملك وانا تنوير wannan littafin تمكين hulak fi tamkini shin wannan littafin haka sunansa yake ita ce tambayar in ba haka littafin sunansa yake ba me yayi anan tanwirul hulak fi tamkini sunan littafin akwai malamai da suka rubuta sunayen kusan kala biyu ko uku ba babu kasu ba amma shi nasan da ya kawo tunda tambaya muka ce zami shin haka sunan littafin yake ko ba aka sunan littafin yake ba in ba aka sunan littafin yake ba me a anan in kuma aka sunan littafin yake da Allah muna son su nuna mana bangonsa tanwirul hulak fi tamkini ru'uyatin nabiyyi wal malak kamar yadda za ku saurara ku ji gashi malamai ma kamar al-imam eh, as-suyuti a cikin tanwir al-hulaq fi tamkini ru'uyatin nabiyyi fi tamkini hulaq fi tamkini wannan shine abu na farko abu na biyu akwai baitin da ya karanta na Shehu Ibrahim akwai baitin da ya karanta na Shehu Ibrahim a cikin diwani a cikin ausakul Ura a cikin ausakul Ura harful ya ausakul Ura harful ya'i yana nan fara ku ji abin da yake cewa ciki ibrahim da yake ce usulu jami'il shine bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawbi fayafun bil fil ma'arif lam turam wa qad kasura al an darki sha'wiya bi fadli ilahi an-nas jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya to kaga wannan alqur'ani ne na yan faira ba maganan batan alkur'ani ba ake ba ba maganan batan baki ake yi ba yanzu nan an dawo alkur'anin yan faira kuma diwani ya ce wajaubi fayafun wajaubi fayafun shi ma wannan shi shine assignment na biyu da Allah su koma su duba littafin diwani wajaubi fayafun ne ko wajaubi fayafin ne idan fayafin ne fayafun da ya ce me yayi wajaubi fayafin ne ko wajaubi fayafun wanne ne daidai a ciki so wannan ah, kawai na kawo shi ne don na ƙara haska mana duk da na san ah, na, na profesa da aka kawo da sauransu sun wadatar na iya na ba mu labari akan cewa irin bibiyar mutum haka ta ce za ka nemo ina ne ya yi ɓatan wasali ina ne ya kaza wannan skelin aka ɗauko shi ba wanda zai sha ba wanda ma kake tunanin zai sha ɗin shi ma ba zai sha ba wanda kake tunanin zai sha zai kai shi ma ba zai kai ba tunda ya halatta profesa profesa wanda yake profesa a arabiya a sakan sha biyar ya yi ɓata hudu kuma da littafi a hannunsa da ya mun gani shehu ibrahim zai kuskuren wasali wane zai wane zai so mu fita wannan batun mun fita wannan batun ƙarshe abinda nake so mai jan hankali a kansa shine ne uwa masu albarka wallahi wallahi wallahi alazim ba da wasa nake yi ba kun ga wannan bawan Allah Junaidu da muka saurari jawaban nan nasa muka yi bayanin sa hadarin sa ya fi na mai karayyan haƙorin nan wallahi hadarin sa a cikin lamarin aƙidar bayin Allah ya darawana abul fatihi nesa ba kusa ba kage da yake wannan subumin sumsum din nan na rantse da Allah gubar da zai fesa maka a cikin aƙidar ka ya sa zuciyarka ta yi rauni game da riko da sunna na rantse da Allah abul fatahi ba zai maka ba dan shi already abul fatahi ka riga ka masa wani aji amma kaga wannan junaidu kaga junaidu masu shishige masan nan na rantse da Allah su bi a hankali da sha'anansa. ya fito karara ya bayyana dalilinsa ko ya bayyana maukifinsa kan masu ƙaunarsa cikin wa'anda ba 'yan tijjaniya ba a ganan nan da ya je Allah ya masu bakinsa ya faɗa kowa ya ji masu cewa kai wannan ba dan dan ba ne kala. ya ce in dai ka so shi sai dai ka haɗa da san Shehu Tijjani in dai ka so shi sai dai ka haɗa da san Shehu Ibrahim me ya faru da zuciyarka ina ƙa'ida ta alwala walbara a take ina ka kai ta, ina ka ajiye ta har yake ba da labari wai wani cikin ahlus sunna wai sun haɗu da shi wai a jirgi ya dinga durkusa masa ya kawo wani labari mara tushe wai ya biya masa ka riga ka biya komai ka shiga jirgi an ba ka lamba kujera ka zauna wani ya taso kai ce zo ka koma kaza wanda wannan ba topic amma me mutanen da suke ɗaukan sha'aninsa mai sauƙi wallahi su bi da taka tsantsan in ba haka ba za su wada ramin da za su kasa fitowa za su wada ramin da za su kasa fitowa abinda muka sani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muke mafarkin muke kwadayin muke fatan sa shine sunnar manzon Allah shine al'umma su bi sunna dodar al'umma su kaucewa bid'a al'umma su kaucewa shirka da bata duk abin da ka kama ba sunna ba wallahi tallahi ka kama kafar wala ba wata mujamala babu wata kara a harkar addini ko harkar aƙida ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bi alqur'ani ka bi sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai ka tabbatar abin da kake yi a haka annabi yayin shi ka tabbatar abin da kake da sunan addini a haka sahabban manzon Allah suka yi shi ka tabbatar a haka malaman musulunci suka fahimce shi amma wallahi wallahi al-azim, ka kuskura ka kauce ko ka goce ka je wa Allah ba a daidai ba ka je wa Allah da dattin shirka irin wannan kana allantar da wasu ba Allah ba kana ɗaukan haƙƙin manzon Allah kana bawa wani shehi shi ma yana da jawami'ul kalim yana da jawami'ul kalim shi ma kana khuluqul qur'an kuma ba annabi bane yana da kaza yana da kaza mun lissafa sahabban sa ma sahabban annabi ne kun ji da kunnan ku to billahi la ilaha illa huwa ku shiga taitayin ku ko ku tarkata wayannan jawaban da muka yi muku ku je su muku bayani mu in ba za ku ji namu ba ku je su ku ce da su ga abin da aka gaya muku me gaskiyar wannan ya ake ciki anan sai ka hada shi da imaninka sai ka hada shi da alqur'aninka da sunnaka. ka gani walan keluwa za a yi maka a maka wasa ko rufe ko rufa rufa za a yi maka kar a yi maka wata rufa rufa ai wannan kai ilimin ka bai kai ka gano wannan ba kar ka yadda da wannan falsafa ce ƙarya ce abun bi shine manzon Allah tafarkin bi shine sunnarsa wannan shine matsayar mu kuma wannan shine gaskiyar al'amari Allah tabaraka wa ta'ala ka shirye mu ka yafe mana ka gyara halayen mu ka gyara kurakuran mu ka tabbatar da harsunan mu ya ubangiji Allah ka taimake mu ka taimaki addinin ka ka taimaki sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka ka kawo mana dauki naka a dangane da abin da muke fama da shi a cikin wannan ƙasa ta mu musamman yankin mu na arewa ya Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo mana dauki ka kawo mana sauki a cikin dukkanin al'amura a wannan kunci da aka shiga da damuwa da fargaba ya Allah tabaraka wata'ala ka ba mu lada a kansa ka sa mu ci wannan jarabawa ka sa damuwa ta zama kafara gare mu Allah ka ba mu damuna mai albarka ka yafe mana kurakuranmu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh